بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز نعم ثم حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وبايع أنه صلى الله عليه وسلم يا داو دعوات عينهم آه wato sai na ali da ya tura shi yemen ya ce ta da shi a makka daga nan magana ta tsara bayan ta sai na ali da ayarinsa shi ma kuma sai shirya ya fita zuwa hajjatul wadai wanda ita ake kira hajjatul islam ita ake kira hajjatul islam hajjin Allah sallallahu alaihi wa sallam wata yi ɗaya a rayuwarsa wa hajjatul balagh wasu sukan ce wata hajjatul balagh خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت أما دي أبلاء نقاط متي ما تحدث الوداع يا في هو يا ما تحدث الوداع يا بدأ بالبتي واحدة الوداع شيء أوزع الله أن أقاط متحدث الوداع بايع سوء wato hajjin ban kwana wanda a ما تحدث الإسلام وجاء عبد الله na abbas ya zaɓi faɗin haka na wa فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت النبي صلى الله عليه وسلم يا فتا دقا مكة وكذا مدينة دنزوا ومن حدث الإسلام رانر أصبر بخمس ليال بقين من ذي القعدة يا ربي ثورة فانا بيار وتزكيدا نعم ومن آه واتو يا يا فتا رانا أصبر من دا لوكتشن والحال da lokacin wata a wannan lokacin wanda Allah ya taba da yamma mai da wasu wayoyin suke yin haka shekara ta goma daga hijira annabi sallallahu alaihi ita kaɗai ce hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita na wa kharaja ma'ahu tisduna alfan wanda suka fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin wato tisduna alfan mutum dubu casa'in ne

ويأتي الكلام على حجة الوداع في مقصد العبادات إن شاء الله تعالى كراتم منذ مقصد عباد المسلم الله وزان بيان أكن أي شيء حدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم سرية أسامة بن زيد وتريد أن نقتال النبي صلى الله عليه وسلم أي كان الحديث كما يدعى أن أصبح يا أصبح ربنا ديال وسلم ذلك a rage nan aikin hajji ya yi da sauran kwana goma sha biyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tare da sahabbansa ana Allah ya kare ta gare shi ce wa a wata ruwaya ana ta ce a'a ba da lokacin warha ba ne sai da muke yi sallar wato azhar tare da manzo Allah amma magana ingantacciya a hadisin da Imam Bukhari Allah ya kare ta gare shi rawaita ana ta ce a'a ai lokacin warha muka amma mun samu sallar azahar a masallacin zuwa kwarai ba da makarfacin da walha sai da muka yi sallar azahar muka yi da asar a masallacin zuwa kwarai ba shi ya sa wasu malamar suka ce ba nan a kawai mazalar su sallar mahaifiya ba ita ma akwai sabani suka ce a ranar juma'a mazalar sallar da sallar mahaifiya shi ya sa watan zulhai watan a wannan shekarar kwana talatin ne da maimakon kwana ashirin da ta a wajen wani malam amma ya sai da malamai ke ittifaqi a kanta sai da yi sallar juma'a a madina sannan ran asabar wato a wajen sallar juma'ar za ya kara tunatar da mutane cewa lalle lalle gobe za a taɓa aikin haji wanda duk ya san yana da shiri ko yana da bukatar ya sauke wannan fari to ya sau da duk wanda ya ga yana da iko tare da shi a fita tare da shi wannan abin da ya faru kenan Allah sallama yi sallar walha a Madina ya fito ya masallacin Zulkulaika ya yi azhar da la'ar kuma cika sallah domin bai kai matsayin tafiya ta ba daga Madina zuwa Zulkulaika bai kai kilomita ashirin ba kai ya mai yawa a ce ya kai kilomita goma kai ba ya ɗan tafiyar ba nisa ba ce ba. Aisha Allah ya riga ya ce a ai fitan manzon Allah ma ranar Lahadi ba ranar Asabar gari samu saɓani da yawa wajen fitar annabi sallallahu alaihi ya ce kuma zama da maza Allah sallallahu alaihi wasallam a yi a hanya zuwa maka kusan kwana goma kusan kwana takwas annabi da sahabbansa sai dai kwana takwas da sahabbai suna wasu ainihin yin wannan tafiya har zuwa garin mace a garin maka amma dai magana tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita rana wani lokacin يعني سنة أزعد الأثر ما صلاش نجيب الخليفة وأنني ما أقع فيه بل سيدنا أبو بكر عبد الله أبو محمد محمد بن أبي بكر السيدي أنا أقع فيه لا لا أعبرني الله يبارك ثم سريت أسامة بن زيد أيكي دي أيكي هاجي يأتي دي من أكن أيكي هاجي ما سيما أجي وسيما أيكي هاجي إذا الله كي وسط جيها Ah, wanda ake cewa asalin ibada za a gaya mana irin ibada da maza Allah ya tafi to bayan an dawo a wannan aikitul wadai sai maza Allah sallallahu kuma ya aika rundina a ah, ta Usama bin Zaid ina bibi ne masoyi dan masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi tawaga sai ya tura shi a ciki ila ahli ubna bishara bisharati zuwa ga mutanen afnabi shara'a na sharaki na iyatun bil balqa wuri ne da ake kusa da balqa wa kana di umar isnain ita kuma wannan rundunar da annabi ya aika wa usama akasta ta faru ne a ranar litinin ya rubai da yanin bakina min safari wadda ta rage saura kwana bakwai watan safar ya fita sanata inda shekara ta goma sha ɗaya daga wato an gama zulhajji watan hajji ya ƙare a shekara ta goma yanzu abin da ya rage sauran shekara ɗaya ko cikin shekara da maza zai wafaci kaga daga watan hajji muharram zai shiga watan muharram yana shiga ta sallama ya dawo da lalura rashin lafiya ya dawo da lalura tun daga cikin daɗi ya fara wani rashin lafiya sai rashin lafiya ta fara tasowa shi ajali ne ta kowa annabi sai ajali ya ce manzo Allah ta sallama to wannan sai ya aiki Usama ga sai dina Abu ga sai dina Umar ga sai dina Abu ga duk manyan sahabbai annabi ce Usama ne zai zama jagora wannan wasu ka fara ganin cewa anya ba cikin annabi ne ya fara yin nauyi ya fara tsanani ba har annabi zai ɗauko yaro a cikin waɗannan gaskiyar sahabbai ya ce shi zai jagorance su a anya ba ko dai jikin annabi sallallahu alaihi fara da wuri haka za sallama yana da ne ya sa usama don ya nuna wa mutane irin yadda tsarin shugabanci eh, waye ko aka ce wani shugaban ka ne ke girman ka da shekarun ka sai ka ba mun an ce wani ne shugaban karamar hukuma in ka auna sai ka ga taushi a wani mataki za ka tashi sai ka ga a karamar hukumar shi ne da kowa hankali ba shi dai bai kowa shekaru ba shi dai bai kowa ilimi ba amma kuwa ga shi ake shi ne shugaba wato wanda yake kasa yake wajen dole ne je ya gare shi to shi ne shugaba na ake wannan gwamna ne shi ne a jiha to lamba da yake sai a ce ya kowa a jiha a an girme shi ko da suka girme shi da girma ko da suka haife shi akwai da annon ubansa akwai da amma ko dai shi Allah ya ce shi ne ya shi ke dole a bi ya samu lalla ya samu samu da yi na mutane shugabanci a shekaru wani shugabancin nan ba wai shekara wace ba ba ce wanda ya dace ya cancanta shi ake dorawa da samun Allah ya ce ku samu ta zo ya sannan kai kuma wanda kake ganin ka isa ai ka kai wani ya ka ce a ga wannan da bai kai ka bi zo ya ka in ya kai na Allah ne sai ka kawo in kai na a wani za a ba to kai ba na eh, sai mutum ba na Allah ne wa Allah ce san kan ne a wanda aka ce wanda ne jagora kawai sai a hakura da shi inda ya yi ciki وهي آخر سرية جهزها النبي صلى الله wa وسلم Ita wannan ياتك da Usama ya jagoranta ita ce yaƙi na ƙarshe da annabi ya duba ni a wuta kamar yadda aka yi hajjatul wada hajjinsa ta ƙarshe a rayuwarsa to kuma wannan yaƙin da manzo Allah ya tura Usama shine yaƙin ƙarshe na ranjiya ke kan na ƙarshe ta kuka shi ne wanda aka yi a watan saba a watan raja wanda aka yi a rajar shi ne yakin annabi ko ta ta ƙarshe to yanzu kuma yakin da annabi ya tura kansa na ƙarshe wanda ya tura Usama وأول شيء جهزه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لغزو الروم مكان قتل zai أبي wato shi ko wannan ياكل sai na usama ta bai fita ba annabi ya shirya ya tare duk yadda za a yi tsara ya kace da annabi ya tsara masa to sai cikin annabi nauyi annabi bai gaba ta wata ba. amma dai ya shirya yakin ya tsara duk wanda za su duk na bukar za su mara musu baya kuma jiki ya nauyi zuwa da bai da awwal annabi ya kwaci bayan wafatin annabi sai na abubakar ya ce to wannan abin da annabi ya fata zai babban kudurin da ya shirya zai a yi sai an yi shi shi ne babban kudurin farko sai na ba zai fara yin ya tura wannan rundunar da Usama ya ce da si ta je ce wannan yaƙi da annabi ya sashi kuma sai da Usama ta yi wuta aka je aka samo ganima aka samo amfani aka samo bayi a wannan lokacin kai karuwan lahi sai da Abubakar yana kasa Usama yana tuki ya rike masa linzamin dokin sai da ya kashi bakin kofar Madina da kama kai wakilin ɗan da wani ba dan ni ne halifa ba da ni ba ina bayan ka nuna mutane cewa dole kowa ya ci da wani ya ce dole ya ci abu sai rike zami da kafa وجاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رشد الله في اعتقار وقع ya fara nauyi ga sai na rasulun wa umma sai zazzabi janti ya dinga buga annabi wasu di'a aka dinga samun da ciwon kai tsanani falamma asbaha yawmal khamis da gari ya waye ranar alhamis a kadari usama da riwa an biye wannan rana da muke ciki ko zafin sallama ga zazzabi ga ciwon kai amma haka ya taso ya ɗauko tuta ya zo ya kafa usama ya ce kuma a zo a usama da hannunsa annabi ya ɗauko tuta ya kafa ya ce kowa ya a dama mara usama baya فخرج بلوائه معقودا الله أكبر يبتل من توتر أو كل ودفعه إلى بريدة الأسلمي يبادى توتر بريدة الأسلمي Ba fa'askara bin jirgi aka je aka ata da rundina abu da ake kira jirgi rundina annabi duk wanda zai fita yake a hada فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدبا Ba wani mutumin Madina ko mutumin Makka face sai dai halarci wannan gurin Yin Abubakar karshen wanda za ka fara karshen kololuwa Abubakar da Umar suna karshen Usama وجاء المسلمون الذين يخرجون معه أسامة متعنا واتو أولنا اللوكسين من ذا الله صلى الله عليه وسلم في متعنا سكتين المكان تنزو ومن يارا الله صلى الله عليه وسلم عزيزا شيني جابورا متعنا وخرج رسول الله شيني لابادي أجيب عن ذلك sai wa zalla sun sarrafa ya fito wa kada a sama ra'asarsu ya daure kansa saboda ciwon kai da yake fama da shi ya daure kansa sai ya magungari ya gode wa Allah ya yi hauka ubangiji ya ce amma ba da yuhanna ما مقالة بلغ ما مقالة بلغتني أن بعضكم في تأمير أسامة duk abin da kuke faɗa a kan na shugabantar da Usama ina jin labari ya zo wa in da an tumfi imarati Usamata faqad da an tumfi imarati Abu min qawli duk wanda ya soki Usamata Abuna to ya tabbata ya soki matsayin babansa a waje wa ayyuhum nas na rabbi ku da Allah in ji Allah in kana bi imarati la khaliqa wa inna ibnahu min ba'dihi la khaliqa lil imarati to ba shi ba yadda ubansa ya cancanci matsayin shugabanci a gurin shi ma din ya cancanci wannan matsayin wa in kana liman ahabbu an-nas ilayya ina ga yanku usama fa yana daga cikin mafiya kaunar mutane a wajena fastausu bi khaira ina tsoratar muku usama ku kiyaye usama ku kiyaye taba mun shi fa innahu fa innahu min khiyarikum wallahi yana daga cikin zababbu a cikin kwashin mutane goya masa baya wala ga wannan sun mana za a lemi bari za a zai fako da kamun bari ya shiga gidansa Ya kara mutuwa ya wata kudu wannan ya faru ba a ranar asabar Ranar asabar goma ga watan rabi'in awwal saura kwana ɗaya da rage annabi ya duniya ya to yana gaya muku kiyaye ku sama ku bi shi kuma lallafa shi wanda duk ya soke shi to ya san abin da yake kawo ala ka soyayya in an ce ana san wani to kawai ka bar wannan sai annabi ya ce wannan masoyina ne dan masoyina ne a cikin mutane yana da wanda nake kauna nake so a ta da wada'i tare da mutane amma da bai ce samu zuwa ba tawagar jama'an manzalla duk in kada ga kai zaka ga annabi sai ka zo samu yana zungurin cikin manzalla da baya ta yana irjin sa yana ta bayan annabi aka ce ka ga manzalla kudur ka shi annabi a bayan ka ce zaka taɓa wannan sai ga mutane kuma suka fito da suka ji wannan magana ai magana ta kai sai kowa aka fito gaba daya aka fito tare da Usama kowa ya ji wannan magana shi sai ta yi sa sai aka fito يقولون وجاء المسلمون الذين يخرجون مع عصامته يدعون رسول الله وان الايه اللي جاك يا جوتي سكر هذاك يتوقع حتى الله يسلم على انه كما في مسعى في حياته ويخرجون الى العسكري بالجنس سكر سونا قاون ننكر الدين التعاير تقول هاي كيرا جروف فلما كان يوم الاحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وحشه كبيره من الاحد وصامت يا ذو دنيا الدعاء يسلم على النبي annabi ba sai kuma النبي tarar cikin annabi ya yi tsanani ba ya yi فدخل أسامة مع معسكره وسلم الله عليه وسلم مغمون لا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا عثمان عثمان أسامة يفكوا يشري كده من الله ويشري كده سيدي تكلم الله كما بعد أجل شنو ya yi tsanani mahumur wato an وإطلاقا سودا فقعقاء سارة نحو فقبل حسين أصواتي قمت تكن فقبل اسم تلك النزالة ولا الذي سمى يقوم بتشوى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلم أو أن لغة أن الحكومة بلا ما يأتي فجعل يرفع يديه إلى السماء السماء يضعها إلى أسامته يضعها على أسامته وذلك بديء مغنى يتابع عن الصمت ينعش يتشري الجريد يتابع عن الصمت في أخوانا في جميع في كل شيء قال أسامة أسامة إيتي وعرفت أنه يدعو لي وكل نابن تأنبا دعائك نابن تأدعى من ذلك فرجع أسامة إلى مركبه أسامة سيكون عجل آية الناس تسكيات في أولادهم ثم دخل يوم الاثنين واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقا واشجري يسام في دوجة الذي ينا دعوة سيسام الله يا سام صوتي يا فرفقه yana iya gane mutane. Fawadda hu zamatu. Samu ya ce yau za Allah ka kallama sallama a wani lokacin ranar litinin da kenan. Wa kharaja ila muakkari sallama da manzo Allah za kuma a fita sun yi sallama annabi ya ce masa je wa bainama huwa yuridu rukuba haba sama ya hau doki ya juya za a fita idza rasulu idza rasulu ummihi ummu aymana sai ga arja'u wani dan aikin ummu aymana ma'ana mahaifiyar usama ita kaga barariya ce ta manzo Allah sai ya bawa bawansa zai sai kuma ta haifar masa masoyi da samatuwa sai ga ɗan ta ya zo a kuje ya yana cewa da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi fati kama ka da ta annabi ya yi fati fa aqbala huwa wa umam wa abu ubayda wa abu ubayda ka tawo aka bar da ta dawo ya tawo ya zo ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi da sayyidina Umar da sayyidina Abu Ubaida bin al-Jarrah wato fiye sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa fati ranar litinin fiye za ba ta shamsu lokacin da rana ta a lokacin wani annabi lokacin azhar ne ranar sha biyu da watan rabiul awwal wa da hafiz ibn hajar ibn hajar Allah kare jami'ai shi ya duba da wannan wace ai a ranar sha biyu ne da wata rabi a wadin ya yi bashi. Wadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bashi. Ai duk mutanen da suka yi zandazo a jirfa za a fita yaki tare da sawu sai aka dawo da rabuwa kuma aka dawo jina. Magana ake yi ta tajihizin manzon Allah. ودخل بريدة في وادي أسامة بريدة سيداو يرقو wannan sanda ko tutar kusawa da aka dawo da ita ba da iya ta tashi ma'udan aba aba daurewa hatta ata bihi baba rasulullahi sai da ya zo da wannan tutar ya kafa ta a kofar gidan manzo ai magana tafiya ta tashi ya kafa wannan tuta a kofar shiga gidan ya sadda aka yi wa sayyidina abubakar mu baya. amara burai da an yi da abin sai na wakar ce burai da tuke ka sa tutar nan nan yace to cire ta dauki ta karge a hannunka a yi ta kofa gidan Usama usamatu shine jagora har yanzu ya je ya ci gaba da abin da Allah ya dora masa farko aikin abubakar kenan sai dauki da kai kofar gidansa ya dora daga inda Allah ya bar shi القضاء الى مؤثرهم الاول يرتفيد ازوا ودو حين دعكت اندزون فرقو جرش كنا نعم وخرج اسامة خلال مجيعه الاخر يرتفيد اسامة اكتونا صوما وتا اكاري انا تكين ديرامي ديلي مرداتي زام زوا عشان لتاكو قاتل الله صلى الله عليه وسلم لا تبيت ابن يكسنتي مالا هنا اسامة هكرشن watan rabi'in awwal ba fita ba sai da rabi sani ta yi sannan usama ya fita tare da murya sannan sai da usama ya fita wannan yaƙi na shekara ɗaya ta goma sha ɗaya zuwa mutanen uku na ɗaya ya kai musu hari ya kashe waɗanda duk suka tinkare shi wanda ya samu iko zalazilahum ya kone gidajen su wa naslahu da gonakinsu wa qatala qatil aziz ya kashe wanda ya kashe usama babansa ya kashe wanda ya kashe zaid a wannan harin da aka yi su kuma da idan madina sannan ya dawo zuwa madina a wurin ba a kashe ta a cikin musulmai ba فخرج أبو بكر sai na abubakar da ya ji labarin usama ta ya taho sai ya fita tare da mutanen madina da mutanen makka da mutanen madina suka fito don tarbar usama don su tarbi usama cikin farin ciki to ka ga dai gaba ɗaya ya yakokin da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je wa ku da ainihin wanda ya aika sun kai yaki guda sittin wa mawazi alaihi salatu wassalam saba'un da shiru shi ko yakin da annabi ya bi shi akan kansa in an haɗa wato wanda ya fita da kansa sun kai yaki guda ashirin da bakwai wanda a lokacin lawa kowanne a kiwon Allah ya ce yaki ashirin da bakwai amma guda kusan sittin wanda Allah bai je ba turawa yi na ƙarshen nan shi ne wanda ya tura wannan sahabi masoyina Usama bin Zaid kada kidan in ka ta daga baki daya hukun da manzo Allah ya musulunci guda 70 ne da biyu guda 70 da bakwai guda 70 da bakwai ba daya ya Ashirin da 27 wanda ya fita da kansa guda 60 wanda manzo Allah sallama ya tura aka je a kai masa Allah ya ba mu albarkar musulmi Allah ya kara mu da girman manzo Allah Allah ya albarkace mu da rayuwa Allah sa ya albarka a cikin rayuwar nan ta ce mu da rayuwar mu da Allah eh, eh. shi ne ƙarshen makasadi na farko a cikin wannan littafi za mu tashi makasadi na biyu wanda yake bayani akan sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cikar halittar manzan Allah wannan wani ginshiki ne a cikin wannan littafi Allah ya albarka Allah ya kuma ya kare karatun ya gudu ne going by and, and out at, at High Block.